Jirgin saman nan mai amfani da hasken rana da ake kira Solar Impulse 2 ya zamanto jirgi na farko a tarihi da ya taɓa zagaye duniya ta hanyar amfani da makamashin hasken rana kaɗai. Ranar Talata da ta gabata ne jirgin da injiniyoyin ƙasar Switzerland suka kera ya sauka a filin saukar jiragen sama na Abu Dhabi, wato inda ya tashi a farkon tafiyarsa domin zagaye duniya, wanda ya kwashe kimanin tsawon kilomita dubu arba'in ya kuma ɗauke shi tsawon shekara ɗaya. Jirgin ya tsaya ƙasashe goma sha shida a faɗin duniya kuma ba tare da amfani da ko ɗigon mai ɗaya ba. A wata sanarwa da shugaban kamfanin da kuma direban jirgin suka fitar, ta ce burin yanzu shine mu ci gaba da baiwa mutane da kamfanoni da kuma gwamnatoci ƙwarin gwiwa su yi amfani da wannan fasahar a duk lokacin da ya kamata. Nauyin Solar Impulse bai fi nauyin motar hawa ba, amma yana da fuka-fukai masu girman na jirgin saman Bon 747. Ya yi amfani da makamashin rana wanda kuma yake baiwa injinan jirgin masu ƙarfi su hudu wanda suke tayar da injin. Fuka-fukan jirgin na budewa har na tsawon mita 72 domin su zuƙo hasken rana.